baya dai ga murnan da aka taya a birane da kuma ƙauyuka su ma al'ummomin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram sun bi saho wajen bukukuwan nasarar janar muhammadu buhari yankin mobi na cikin wuraren da aka kwato cikin kwanakin nan su ma fa sun ce ba za a bar su a baya ba yanzu sai murna kawai ake yi a cikin gari ba magana ko haram ko ba magana abuna kamar yanzu ciwon da yake damu mu warke kenan kamar sauran jihohin najeriya su ma jihar taraba sun bi sahu tare kuma da fatan sabuwar gwamnati za ta share wa al'umma hawaye ni sunana lukman ina daga anguwan gadi traki a mu mun rasa ma da me za mu fara kwatanta murnan da muke yi mu dai da farko muna masa addu'a cewa Allah ya sa ya hau kan kujerar nan lafiya ya gudanar da kuma gaskiya da gaskiya mu ba da mu ko dun mun ci a ce za a danna gefe da ba wa gefe da ba to ga wani malami ya suna sannan me kake so gwamnati ta mai da hankali sunana Nuhu Idris daga abin anguwan Kasuwa abin ni yanzu abin da nake so gwamnati ta yi ina so ne ta tsaye da alaci kuma ta yi gaskiya kuma sanan dama mu matasa muna da damuwa daban-daban akwai damuwa rashin wuta na biyu akwai damuwar rashin hanya da sauransu abubuwa da da to yanzu tun da Allah ya kama na sabar gwamnati muna muna mata fatan alkhairi Allah kuma ya sa a yi mana aikin da abin haya kuma dace a wannan kasan suna suna sunana Joel Yunahana muna son idan Buhari ya zo an ce mutum ne mai adalci mun matasa muna wahala muna wahala yanzu da kaga muka fito daga bakin nan ba maganan Krista ko musulmi ko wani no mu da mu nan mu muke wahala kullum muna baya mu zanna lafiya mu samu ayyukan yi da sunana yusuf idris daga taraba state jalingo nake magana na amade me kuke so a da hankali eh muna so a mai da hankali a maganan kiwon lafiya maganan ilimi wuta ruwan sha damoyi dai wanda ya dame mu da tsaro babu shi a kasan mu to sai dai kuma ga mutane irin su Mr Ben Adaji wani tsohon dan jarida na maganin akwai abun duba game da nasarar da Buhari ya samu muna so muna nema wanda zai zo Najeriya ya ya ya Najeriya under key and padlock muna nema wanda zai zo ya bude ya doko eh, makuli ya bude nigeria ga corruption ana cin hanci ga ba ba ba doka ba komai yana keshe-keshe a nan abin da yake faruwa a Najeriya a karkashin Jonathan ya zama kaman eh, country ne inda ba doka ba gwamnati abun da yake faru kenan amma yanzu mu samu Buhari duka muna murna mu Christian da Muslim ba babanci duka muna murna Allah ba shi nasara yi abun da ya kamata yi ma Najeriya. Yanzu haka dai ana ci gaba da bukukuwan ne a sassa daban-daban na Najeriya. Bayan da janar Muhammadu Buhari ya lashe zaben da aka dade ana ta cece ku ce a kai Ibrahim Abdulazizu sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.